da ta tabbata daga Allah madaukakin sarki da ya kara babu damar fitowa kamar yadda aka saba ranar Lahadi inda za a ci gaba da rusa cikin littafi kamar yadda aka saba littafin Daul musalli kamar yadda aka saba in Allah su wa ta'ala shine ke bayani cikin wannan littafin kuma shine ya ci gaba da taimakon Allah assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين يا لهدي 21 ga rabi'ul awwal hijira na 436 daidai da 11 ga watan 1 2015 za mu yi karatu na 25 a baiti na 181 a shahi na 26 a cikin wanda littafi na dau'ul musalli a satin da ya gabata an yi karatu ne akan abin da ya shahi mance rukuni idan aka tsawaita amma ba da gangan aka mance shi ba da kuma in an tsawaita da kuma mance sharadi shi kansa shi mudulakan ne sannan aka yi magana wuri guda wanda mutum don ya yi sajada duk ba zai kuce mishi ba kamar sajadar da aka samu mutum bai yi ba ga raka'a ta ɗai misali to sai na raka'a ta biyar tuno to yana iya sunkuyawa da gurin ruku'i sai wuce zuwa ga sajada din bayan haka aka ambaci wurare goma waɗanda da zaran mutum ya yi sajada ya yi ruku'i sun rige sun kuce mishi irin barin ruku'i da kabbar idi da barin asirtawa da dai sauransu abu na ƙarshe aka yi magana abubuwan nan guda biyar idan mutum yammanci bai sallama ba inda za mu tashi yau shine يرجع تارك الجلوس الأول بالسهو نادبا وجوبا ينجلي إن لم يفارق بيديه الأرض وركبتيه فيه سرع فرضا ولا سجود في تزهزه جلا إذ عمده الصلاة ليس مبدلا أنا za mu yi karatu a kan mutunna sallatai raka uku ko hudu da ya yi raka a biyu sai yammance da ya zaman tsakiya ba sai da ya tashi zai zabura sai ya tuno bayani akan haka da kuma bayan sai da ya zabura sannan ya tuno to za mu yi bayani akan farilla da kuma ɓangaren nafila akan wannan matsala din to shine ne ce tarikul julusil awwali mutumin da ke sallah yammanci yammanci shi a tariku don idan da gangan ya bashi sallah ta lalace don haka tarikul julusul awwali wanda ya manta da zama na farko sallah mai zama biyu kenan mai raka'a uku ko meme to kuma ya mance shi bai sahawi ba da gangan ba to yarji'un zai dawo amma shi dawo wannan yanjali yana bayyanuwa na daban ko dai bisa ga mustahabbanci zai dawo wujuban ko bisa ga dole ma sai ya dawo ma'ana ƙauli guda biyu ne to a nan kamar wani ya yi tambaya yaushe ne zai dawo shine ce illam yufarik al'arda idan bai rabu da ƙasa ba biyadaihi wa rukbataihi ta hanyar daga hannuwa na biyu da guwayya na biyu ta hanyar ɗaga hannuwa na biyu da guwayya ne biyu to bisa ga wannan fihi sab'an farda akwai farilla guda bakwai ma'ana akwai surori guda bakwai mutum ya tafi zabura amma bai zaburan gaba ɗaya ba to malaman fikihu sun yi mai sura guda bakwai wanda kusan wannan takardar duk surorin na ciki kamar da aka yi lambarin ɗinsu to za mu gwada sai a lura na ɗai shi ne mutum ya tafi tashi to ya yi lokacin da ya tafi tashi ya daga gwiwa guda kamar haka sai ya tuno ɗaya kenan kuma yawo ya daga gwiwa biyu kamar haka biyu kenan kuma yawo ya daga hannu guda kamar haka sura uku kenan kuma yaro ya daga hannu biyu kawai kamar haka sura hudu kenan kuma ya yiwu ya daga gwiwa biyu hannu guda kamar haka kaga gwiwa biyu hannu guda biyar kenan kuma ya yiwu akasi shine ya ɗaga hannu biyu da gwiwa guda kamar haka hannu biyu da gwiwa guda kuma ya yiwu ya zan hannu guda ya ɗaga gwiwa guda kamar haka nan hannu guda ya ɗaga kuma gwiwa guda don haka ala ayi halin cikin surorin nan guda bakwai to za mu fahimci gaba ɗaya dai bai samu kainai ya ɗaga hannuwa biyu ƙafafu biyu ba lokaci guda to shi ne ce illam yu farik idan bai rabu da al'ar da ƙasa ba biyadaihi wa rukbataihi ta hanyar ɗaga hannuwa ne biyu gaba ɗaya da goya ne guda biyu gaba ɗaya fi hisabun farda yana da surori guda bakwai kamar yadda aka yi gwada to a nan in mun ka lura cewa in bai daga su ba to bayani na can in ya daga su hukunci ne to amma muna lura da wani abu ai ko bai daga su gaba ɗaya su biyu ba lokaci guda ya ɗanyi wani aiki ko bai ba ya ɗanyi wani aiki to wala su ju da fita za hazo hinjala wala su ju da ba wata sajada zai yi fita za hazo hinjala ga nisantawa ga na jala wanda ya bayyana cikin surorin nan guda bakwai da muka yi ɗaɗɗaga wannan da ya yi to ba zai jawo mai komi ba a nan sai ce id buhu a nan ya yi ba da gangan ba sai ce kai id buhu gangancin yin ma haka ɗi haka ɗai ka ɗaga wani sashe na jikinka amma da ƙawahunka da hannuwanka ba su ba ƙasa lokaci guda ba kila ka ɗaga hannu guda cikin dai surorin nan guda bakwai ko ƙafa guda komi shi ne ce it an buhu don yin gangancin wannan ko da gangan kai yi laisa mubbila ba zai lalata maka assola ta sallah ba a akwai wani ƙa'ida da zai ba mu shine duk wani abu idan ka yi kuskure ga yinsa ka yi shi ba da gangan ba shari'a ta yahe maka shi ma'ana ba ta caje ka yin sajada ba to in ma ka yi shi da gangan ba zai lalata maka sallah ba misali kamar waiwaye idan mutum ya waiwaya ya diri bayansa in dai abu ne na nan ka higa alkibla to a nan ko da gangan ya yi ba zai lalata mishi sallah ba to abinda mafuni shi ko ke nunawa in dai in mutum ya yi abu ba da gangan ba bai lalata mishi sallah ba in ya yi da gangan eh, ba zai yi ba adiya ba ko kabliya in ya yi da gangan abu ya lalata mai sallah to abinda an mafuni shi ne duk wani abu shi ko wanda in ka yi shi da gangan sallar ka ta lalace kamar ɗumi wanda ba na gyaran sallah ba don haka da zaran ka yi shi kai ko da kuskure sai ka yi ne sai ka yi ba'adiyya don haka duk abin da yi ne da gangan yana lalata maka sallah to idan ka yi shi da kuskure shi ko sai ka yi ba'adiyya kamar ɗumi idan mutu ya ɗumi da gangan sallah ta yi ta lalace komi zama ne don cito amma idan ya yi ba da gangan ba to a nan ba'adiyya kawai zai yi to sai ce yayin da mutum ya tahi tashi cikin surorin nan guda bakwai ya tahi zabura sai ya tuno cewa bai hai zaman tsakiya ba ya tuno to ga ƙa'ida ni a daidai kai ya tashi a nan muddin ya tuno duk da ko horce ne guda a ƙasa kaga dai bai ba ƙasa gaba ɗaya ba balle kila hannu ne to ga ka'ida dawowa zai to wa in mada in ya doge fa kaga anan ya jawo barin zaman tsakiya da mi da gangan mana da zaman tsakiya da attahiyatu yi. to tun da yayin da ya tahita tashi ya tuno cewa zai hobar zaman tsakiya ne maimakon ya dawo kuma in ya dawo komi bai yi to sai kuma ɗaya ya tashi ya miƙe ya bar ƙasa kaga ashe barin ƙasar da hannuwa ne gaba ɗaya da goya ne yanzu ya jawo da gangan ya yi su to fa faka tariki sunan amdan matsayi ne wanda ya fita batun sunnoni ne da gangan to mun kosan barin sunnoni masu ƙarhi da gangan kamar a ce mutum ya bar kabbara uku ko kuma hiye to wannan hukuncin su guda don haka kenan ya jawo ya bar zaman ne tsakiya da gangan don haka hukunci ne sallah ta lalace amma wasu judu sajada ƙablu qabliya an anna ne akwai shadda ga wannan nunu ɗin duk da an daure tana shadda min anna ya innu in an shi ya gitta mishi shi ƙabliya fi sahawi a lokacin da ya yi wannan miƙewa ɗin ya ida miƙewa ida barin ƙasa amma ba da gangan ba don haka yanzu an bi shi ƙabliya kawai don me aka bi shi ƙabliya don ya bar zaman tsakiya to anan bayanin da aka yi mai surar nan bakwai an ce ilimi farfiye dai hil'ar da ko ta yi fihi sab'un farda to sai yanzu zai hidda mafumi ne wa in yi ha in ya rige ya rabu da kasaha sannan ya tuno sai a lura don haka a nan gida uku ne idan mutum ya tafi barin ƙasa sai tuno ya dawo to komi bai yi bale a yi batun sallah ta lalace amma idan ya tafi barin ƙasa sai ya tuno ba daidai ne ba ƙasa gaba ɗaya ba kuma sai i da wucewa to anan inda gangan ne sallah ta lalace in ba da gangan ba ne ya yi ƙabliya to amma a nan wa in yi farika in ya rage ya ba ƙasa kuma ba da gangan ba to falaisa yarji'u ba zai dawo ba domin tsayin nan an san farilla ne to shi ko zaman da ya bari menene to ba zai bari farilla ba ya dawo ya gyara kamar mutum na alwallah yammance bai shaƙa ba bai hace ba bai kurkure baki ba sai da ya fara wankin huska to anan ba zai bar wankin huska ba ya dawo ya shaƙa ya hace bari sai ya ƙare sallate sai ya gyara wancan sai ya gyara mini ce sai ya gyara sai ya ƙare alwallate sannan ya to ya gyara wannan abin nan shaƙawar da ya cewa ɗin to a nan ba zai dawo ba to nan cewar da ba zai dawo ba kenan akwai alamun cewa in ya rige miƙe ya dawo akwai alamun matsala ko bawo haka abin ga ka nuna ko to sai ce ta sihu lau khalafa amdan lau khalafa amdan da ya saba yin haka da gangan kenan in ya rabu da ƙasa kai ya rige ya yi ya dawo to sai ya saba da gangan ma'ana ya yi ya dawo to ta sai sallah ta ta inganta kuma wannan shi ne mahi ƙarfi, sai bayan ya tahi sai ya dawo to sallah ta ta inganta kuma shi ne ƙauli mahi ƙarfi, domin mai hutasar yana cewa wala ta ɗulu in a wala ƙalla ba za ta lalace ba in mutu ya dawo ko da ku ya miƙe tsaye kai suka ce ko da ya karanta sashen fatiha yayin da ya bar zama na biyu sai da ya miƙe sai da ma ya fara karatun fatiha sashe amma to sai kuma ya hita batun wannan fatiha din ya dawo to nan sallate ba ta lalace ba amma kawai an bi shi mi ba'adiyya saboda yanzu ƙarin tsayi din nan saboda wanga ragi da ya tashi yanzu ya taho ya waye shi saɓanin mai askari shi ya ce da ya dawo da gangan sallah ta lalace sai ce sai in ya dawo ne da kuskure ko kuma ga jahilci ya aza ana dawo to wannan shi ɗaya ka sa ta ba ta lalace ba amma da wannan kauli ya yi karhi don dukkan jilau a cikin mukhtasar to wa bilau ila khilafin madhhabi ma'ana akwai wata magana da ya kide a wurin kamar yadda dai ka'idodin suke na mukhtasar to shine shi abdullahi ce tasihu law khalafa amdan to bale ba da gangan ba ya dawo bale da jahilci bale ba da gangan ba to nan sai bayani akan wanda wannan matsala ta kammai an san in mai sallah shi ɗaya ne daban ma'ana bai da wata ratayuwa ana bi ba a bi ne bai bin kuwa shi ɗaya ka sallah haka ma idan limani na takammi shi to ko dai ya tashi din ko ya dawo din to shi ma moha ga hukunci ne shine an ka ce ya taba umamumul imama shi ma moha zai bi liman wato anan yayin da liman ya tashi tsaye bai dawo ba duk dai shi ma mu zai bi shi haka kuma yayin da liman ya dawo dudde mamu zai biyu shi shi ayyatu ba'u imama don shi mamu bai da tashi sai abin da liman ya yi a nan don haka yayin da liman shi ya sa matsala ga sai ya tashi bi shi ɗai sai dai in ga zai tashi kamin ya tashi ka yi mai subhanallahi mustahabbi ne amma in ya rige tashi to bi shi in kuma ya tashi ɗin kuma ya dawo biyo shi matsayinka na mai biya to amma sai mu magana shi ko idan ma muna matsalar ta samawa don mun jina mai sallah shi ɗai shi bai da wanda ya rataye da shi mun ji mamu akwai na baya ne za su bi shi to in mutum yana bin liman mogga matsala ta kan mai yayin da aka yi raka'a biyu an zauna yammance tashi tsaye to ana in mai sallah shi ɗaya ne ko liman duk yadda ya yi in ya tashi bai dawo ba in ya dawo duk sallah ta amma ya sani shi ko mamu dole na ya dawo idan shi na matsalar ta kama ina fata an fahimci wannan guri idan mamuna wannan matsala ta kama to dole ba za a ce wai ba zai ce bari ya miƙe ba ba sai ya dawo ba don haka dole ma ya dawo ya ci gaba da bin liman to a nan can da bai dawo ba an san ƙabliya zai to yanzu nan kuma za a yi hukuncin ya dawo thumma yasjudu da salami sannan bayan ƙare sallah zai sajada ba'adiyya don me zai ba'adiyya ƙarin me ƙarin tsayin da ya ko tun da tsayin ga da ya yi ƙari na sai ya dawo ya gyara wagga matsalar ko to kuma wanga ƙauli shi ne mahi ƙarfi cewa ba'adiyya zai ƙila an ce mallan ashabu ya ce duk ƙablu an dai samu ƙabliya ma'ana ba ba ba'diya zai yi ba ya zai ga wannan matsala to akwai abin da a anan yayin da da ya raka abu din ne tashi tsaye tun harko an samu mi dai ƙari to ga ƙaunin ashabu kai ya dawo don haka sai kuma ya dawo to tun da ya dawo tun da an ce kai ya dawo ya dawo wanga zaman da attahiyatu da yayi tunda an ce kai ya dawo ko yayi su babu su kenan can ga tsayin ga ƙarin mi a nan kuma ga ragin mi to an samu rage an samu ƙari mi za a yi to shi a ƙila ƙablu jadu sun ce ƙabliya aka samu to a nan wagga matsala mun ji sallah ta farilla to sai ta nafila sai ce ka naflin wannan hukunci kamar nafila shi ke fil hukumai daga hukuncin nan guda biyu na idan mutum ya dawo ya yi ba'adiyya shi a fil hukumai ga hukuncin nan din nan guda biyu da aka samo a can cikin min cikin farilla don haka ko na fila za a idan an ka dawo to za a yi ba'adiyya shi ne ce in kama minis na tai idan ya tashi lokacin da ya raka a biyu ta nafila sai ya miƙe bai yi zama na biyu ba amma wannan mekewa sahawan ba da gangan ya yi ta ba ba da gangan ya yi ta ba idan da gangan ne na filata ta lalace kuma sai ya wata sabuwa don shi ya ja wutar lalace watal zama bishiru walam ya aƙidhu amma da sharaɗin idan bai kulla raka'a ta uku ba idan bai kulla ne ba kenan kai ne da kai nafila kai raka'a biyu ba kai zaman attahiyatu ba sai ka tashi tsaye to ana idan ka tuno ka ɗai baro tsayin ka dawo idan ka dawo kawai abinda aka bi ka bayan ka ƙari sallah sai ka yi ba'adiyya ta ƙarin da ka yi da farilla da nafila duk hukuncin su guda in ba abubuwa guda shidda ba suna canta insha Allah karshe ga khatima to anan sai kaddawo da kaddawo to to adiya za ka yi to don me kaddawo saboda baka kulla raka ta nawa ba ta uku sun sannan idza qada aqada salisatan idan ya riga ya kullata uku ga nafila na kuma ya rige ya kullata uku kuma gashi bai yi zaman tsakiya ba to kammala arba'an shi shi'ida kammale ta raka'a hudu shi shi'ida tun haye ta raka'a hudu kuma qaulin wujida domin akwai ƙaulin da aka sama ga malamai cewa ana yin nafila raka a hudu to saboda wanga ƙauli iyaka nan hukuncin mi an ka bi shi to yana can tahi zai hada da wannan shekara ta ƙarshe ya yi bayani akan hukuncin mi zai za ji insha Allah to nan amma banda nafilar da aka ƙayyadewa da an ka ƙayyade sai wadda ba a ƙayyade ba kamar kila ba alal maghrib cewa ba dole ne sai ka yi taraka a biyu ba to ga wanga ƙauli lalle mutum na iya in ya ƙulla uku ya ida ta hudu to amma banda na filfili ko a ce sunnonin da an ka ƙayyade su kan ba za a yi haka ba misali irin sallar idi don ka tashi duk ka kulla raka'a ta uku ko ma ba kulla ba dawowa za ka yi in kuma don ka kulla ta uku kuma sai ka ƙara ta hudu sallah ta lalace wa mubdilun man mithlaha yazidu haka sallar roƙon ruwa da sallar kani hasken rana da wata da raka'ata alfajari duk dai wata nafila da aka ƙayyade to idan ka samu kuskure gare ta na ƙarin raka'a ko ƙarin tsayi ka ɗai dawo idan ka dawo ka gyara ta sai ka yi ba'adiyya ƙarin tsayin da ka yi in kuma ka ƙara ta tazzan hudu to anan sallar ka ta lalace to mun ji idan ya ƙulla ta uku zai kai ta hudu yarji'u amma mai sallah zai dawo fi khamisatin ga tabiyat ay musjala ai kai tsaye shi an musjala la'alla ya kullo tabiyat din ko bai kullo ta ba tashi ɗaya yi a nan yi ta batun kulla ta koda ko ya yi raka'a ya yi sajada ta ɗai ga raka'a ta nawa ta sauran sajada guda idatun waye raka'a ta ba zai raka nan ta biyar ba ya hita batunta kawai shi kenan ta wace to shi ai yarji fi khamisatin awi musjala ai kai tsaye la'alla ya kullata ko bai kullata ba in kuma ya kidawa ya kullata biyar din ko a can ma tun waye sajadar da gangan sallah ta lalace sai an lura da wannan nafila ta ta lalace ke to a nan zai game mana hukuncin da wanda ya kulla nafila a ta hudu ga wadda an ka yadda a kulla raka a hudu da kuma wanda ya tashi yin biyat sai ya tuno ya dawo don babu nafila mai raka a biyat to mi a hukuncinsu shine ce wasu sujuduhu sajada ta yi ƙablu ƙabli ya jala ita ta bayyana fihima ga biyu ɗin nan da wancan da tun haye raka'a hudu da kuma wannan da sai da ya tashi ta biye tunu ya dawo to duk dai ƙabliya za su yi to a nan yana da kyau musamman su ƙabliya ɗin mu fara da wanda ya tashi ya kulla ta uku sai aka ce ida tun waye ta hudu to ana aka ce kabliya misa shi kabliya ragin ni eh aha e zaman tsakiya kaga kuma bai sallama shi bai yi zaman ba bai yi attahiyatu ba to shine to wancan ba a kula da cewa ƙari na raka annan bi don har shari'a ta nemi ma ya ƙara wata don haka duk ƙarin da aka ce yi shi ba za a caje ka shi ba don haka za a fahimci kamar yayi nafila so biyu ne yayi a biyu yayi a biyu kawai abinda a caji ne a nan da zai sa kabliya shine ragin zama din nan na tsakiya to wannan zai yi kabliya ko to shi ko wannan wanda ko shi bai zaman tsakiya ba kuma ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu aka ce ya dawo sawa'un ya kulla ta ko bai kulla ba ko shi aka ce ya kabliya to missa zai kabliya ragi da ƙari ina aka samu ragi tukun zaman tsakiya bai yi shi ba to ina aka samu ƙari aha tsayin nan da ya yi ta raka'a ta biyar ko kuma ma kulla raka ta biyar din to wannan shine ƙari kaga can ga ragi ga ƙari an san duk wanda ya rage da ƙari to abinda a bisa gare shi zai kabliya to shi awwafihi ma sujuduhu qablu jala to wannan shi a ƙarshen karatun mu akan ka tahi tashi ka tuno ka dawo da kuma ka tahi tashi ka tuno kuma ka miƙe ko kuma sai da ka tashi sannan ka tuno da inda ka zarce da inda ka dawo a cikin farilla ko a cikin nafila to wannan kuma shi a ƙarshen karatunmu idan Allah ya kai mu wani sati za mu tashi fasli na tara wanda idan abu rukuni ne ka bari kuma za ka same shi ka gyara idan bai kuce maka ba mun san can inda an kawo ya riga ya kuce maka kama inda mutum ya yi ruku'i abubuwan nan guda goma duk ba zai dawo gyara sun rige sun kuce masa to nan za a yi bayani irin barin ruku'i in bai kuce maka ba akwai yadda za a yi a gyara da dai sauran bayanai insha Allah ta'ala Allah shi kare mana jagoranci assalamu alaikum kamar yadda aka an raba takarda yau ta katun yau ta wanda an kai sannan akwai da an karaba wancan lokaci ne kan satin da ya wuce da kuma wata tutun farko wadda an karaba saboda haka ko yanzu insha Allah za mu raba takardun na wancan sati da kuma wancan da ya wuce saboda haka wanda ya san ya an shi ta wancan sati da kuma wancan din da Allah kare sa sai a ba wanda bai samu ba assalamu alaikum صلوا على النبي الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah shi ƙara kama mu daga mai da al'amuran nan da muke yi limamin wannan masallaci Allah shi ƙara masa lafiya Allah shi ƙara masa ƙarfin gwiwa Allah shi taimakon sa kuma shi ƙara ma iyalansa albarka ‘yan kwamitin Allah ya saka musu da alkhairi ɗarin na Allah shi ba mu alkhairinsa shi tsare mu sharrinsa duk alkhairin da ma'aikiyar roƙa Allah ka ba mu shi duk shirin da ya nema tsare Allah ka tsare mu shi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar duk alkhairin da ma'aikiyar roƙa Allah ka ba shi duk shirin da ya nema Allah ka mu shi Allah mu albarka اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العزة أمس الحمد لله akwai suna gobe a nan garka alhaji bashiru da'a na amin na ɗan da aka haihuwan ma muhammadu amin allah shiraya bisa ga suna ta annabi sallallahu alaihi